الحمد لله الحمد لله الذي رفع الفضيلة وأمر وحف باتباع أسبابها وخضع الرذي وخضع الرذيلة وحذر من اتباع أسبابها أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أفضل من قام بالفضيلة وأفضل من تجنب الرذيلة اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة المؤمنون اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه في سركم وعلانيتكم ثم اعلموا عباد الله إنه قضت سنة الله سبحانه وتعالى أن الأمم لا تفنى والقوى لا تضعف إلا حين تسقط الهمم وتستسلم الشعوب لشهواتها فإذا استسلمت الشعوب والأمم لشهواتها ورغباتها الشخصية أتاها من الله ما يوعدون فتتحول أهدافها من من مثل عليا إلى شهوات دنيئة فتصود فيها الرذائل وتنتشر فيها الفواحش بل تفتك بها الأمراض الخبيثة فلا تلبث أن تتلاشى وتضمحل وتذهب ريحها ويحق عليها قول الله تبارك وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا أيها المسلمون إن من أفحش الفواحش وأحط القاذورات جريمة الزنا إنه حرمه ربكم تبارك وتعالى وجعله قرينا من الشرك قرينا للشرك في سفالة المنزلة وفي العقوبة والجزاء يقول عز من قائل الزاني لا ينكئ إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكئها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ويقول في الجزاء والعقوبة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يزنون ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامه يضاعف له العذاب يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى والمقصود بيان ما في الزنا واللواطة من نجاسة وخبث أكثر وأغلظ من سائر الذنوب ما دون الشرك وذلك لأنها تفسد القلب وتضعف توحيده جدا ولهذا كان أحظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم شركا فكلما كان الشرك في العبد أغلب كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثر وكلما كان العبد أعظم إخلاصا كان منها أبعد فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه uwa musulmi bayan yabo da godiya ga Allah maɗaukaki da kuma salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalinmu baki ɗaya cewa mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye dokokinsa mu aikata abin da yake so mu hannu daga abin da baya so bayan Allah mu sani cewa al'ummomi sukan halaka sukan lalace su ɓata a neme su a rasa ko dai hissiyan a neme su Allah ya halaka su ko kuma mutuncinsu da darajarsu ta zube a wannan lokaci yayin da al'umma ta miƙa wuya zuwa ga son zuciya da biyan buƙatar sha'awa in aka kai irin wannan matsayi ya zama cewa al'umma da manyanta da ƙanananta an karkata zuwa ga sha'awa da bin son zuciya da biyan buƙatu musamman na farji to Allah maɗaukaki kan halaka al'umma al'umma mai daraja mai ƙima wadda ake tsoranta ake ganin kwarjininta sai ta juye sai ta koma al'umma makaskanciya marar daraja marar ƙima abin arena ta a idan kowa da kowa ba don komai ba saboda daga sama har ƙasa an sallama wa waɗannan abubuwa su suke jagoranci babu mai daraja sai mai saba wa Allah ba wanda ake tsoronsa a gakwar jininsa sai wanda baya ganin girman Allah musamman cikin abin da ya shafi abubuwan da suke lalata tarbiyya irin abin da ya shafi wato sha'awal farji ya ku bayan Allah lalle daga cikin mafi kaskancin ƙazanta da kuma mafi wato rashin daraja a cikin laifuffuka to laifin zina yana cikin manya-manyan laifuffukan da Allah ke sabbaba manya-manyan abubuwa su faru ga al'umma a dalilinta mu duba mu gani a cikin alkur'ani Allah maɗaukaki ya gwama zina ya haɗa ta da shirka kamar ‘yan uwan juna da wane da ƙani ko da yaya da ƙanwa ta ɓangaren abin da ya shafi ƙasƙancin matsayin mai aikata wannan abun da kuma irin uquba da sakamakon da ke samun mutum a duniyarsa da lahirarsa na ƙasƙanci Allah maɗaukaki yana gaya mana shi fa mazinaci baya aure sai mazinaciya haka nan ko kuma wadda take mai shirka ba zai ma yi sha'awar mumina ba ya fi son mai ɗabi'a irin tasa sannan kuma mace mai zina ita ma ba ta aure ma'ana ba ta dace ta auri mutumin da yake mumini mutumin kirki salihi na ƙwarai a'a sai dai ta nemi irin nata irin ɗan uwanta ko kuma mutum mai shirka ku duba ku gani Allah madauki haka ya hada waɗannan abubuwa biyu zancen mu anan ba maganar wannan maganar fassarar tafsirin wannan ayar bane akwai mahallinta daban zancen shine Allah ya hada da zina da shirka cewa ‘yan uwan juna ne sannan kuma dangane da abin da ya shafi uquba Allah subhanahu wata'ala yana faɗin cewa da yana siffanta muminai bayan Allah na kwarai. bayin mai rahama yake cewa su ne waɗanda la yad'una ma'allahi ilahan akhar ba sa kiran wani ma'ana ba sa bauta wa wani wanda ba Allah ba tare da Allah sannan kuma ba sa kisan kai su kashe ran da Allah maɗauki ya haramta a kashe sai idan akwai haƙƙi sannan ya ce wala ya kuma ba sa zina kun ganin ma an haɗa a wajen sakamako aka faɗi waɗanda ba sa shirka ba sa kisan kai sannan ba sa zina sai Allah ce waɗanda suka aikata wannan to za su haɗu da babban zunubi babban sakamako za a ninka musu azaba ranar kiyama kuma suna dawwama a cikin wannan azabar a cikin kaskanci da wulakanci Allah ya tsare mu malam ibnu qayyim ya faɗi wata magana yana cewa abin da nake so in bayyana a nan bayan ya yi wani bayani ne a baya sai ke cewa ina so in gaya muku cewa da zina da liwatsi namiji ya nemi namiji da mace ta nemi mace duk wannan yana daga ciki a larabci wancan ana ce masa shi shine mace ta nemi mace to da zina da waɗannan abubuwan guda biyu namiji ya nemi namiji mace ma ta nemi mace suna daga cikin ma'ana mu lura da abin da ke cikinsu na najasa da muni abin da ke cikinsu na najasa da ƙazanta yana cikin abin da ya fi girma ya fi tsanani fiye da sauran zunuban da ake wanda ba su kai shirka ba duk wani zunubin da ba shirka ba to zina ta fi shi ƙazanta liwatsi ya fi shi ƙazanta mace ta nemi ‘yar uwarta mace shi ma ya fi wannan abun kazanta, ya fi shi muni ya fi shi gwalo, da tsantsar munin hali da tunanin a ce ma ɗan adam ya aikata shi don me ya ce domin kuwa waɗannan laifuffuka guda biyu suna ɓata zuciya ne inda suke a takin a jikin mutum shine zuciya a lalata zuciyar mutum wa tudda'ifu tauhidahu jiddan sannan kuma suna raunana tauhidin mutum suna hana shi zama mai tauhidi mai komawa zuwa ga Allah mai lisuna da bautar Allah mai tsoron Allah duk wannan in mutum mazinaci ne mai liwatsi ne to zaka ga yayi rauni a addininsa gaba daya kamar da mu zo mu ji a abubuwan da za mu ambata daga baya shi yasa sai malam yake cewa ولهذا كان أهضى الناس بهذه النجاسة نجاسة أكثرهم شركا شيء ذاك جاء wanda suka fi shirka sun fi yawan samun rabo a harkar zina in mutum ba ruwansa da tauhidi bautar wani Allah abu ne mai sauki a gunsa to za ka samu zina ma ba ta da ya ji tsoronta babu shi a zuciyarsa zai rika aikata ta ya sallama wa zuci ya sallama wato ya sallama zuciyarsa gaba ɗaya zuwa ga harkar zina da liwatsi duk lokacin da mutum ya fi nisa daga shirka to ya zaka ga ya fi nisa daga waɗannan abubuwa wannan irin najasa ɗin sannan kuma duk lokacin da mutum ya zama ya fi ikhlasi ya fi bautar Allah ya fi samun tauhidi to Allah na taimakonsa akan nisantar waɗannan al'amura na zina muna roƙon Allah maɗauki ya tsare dukkan mumini daga aukawa cikin shirka da aukawa cikin zina da liwatsi Allah maɗauki ya gafarta mana falaisa fi dhunub afsadu lil qalbi wad dini min hatain al fahishatain a cikin zunuban duniya baki daya da dan adam yake aikatawa babu zunubin da ke lalata zuciya ya lalata addinin mutum irin waɗannan guda biyun nan wato zina da liwatsi sawa'ul liwatsin na maza ko na mata ya'yan uwa abubuwan da suka cancanci a faɗe su dangane da wannan bala'i suna da yawa ba zan tsaya kan ambaton hukunce-hukunce ba kowa ya san hukuncin zina da liwatsi haramun ne babu wani mumini da ya yadda da Allah da a zuciyarsa yake ganin wannan abun akwai halacci a cikinsa ko akwai sauƙi don haka ba sai an koro ayoyi da suke magana akan wannan ba illa don tunasarwa Allah maɗauki ya ce mana wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kada ku kusanci zina kusanci aka ce ba a ce ma karka aikata ba domin in ka kusanci abu to ana gudun zaka iya aukawa cikin sa kusanci Allah ce kar ku kusanta sannan a wani a wata ayar ya ambata mana waccan ayar da muka riga muka ambata cewa ga sakamakon da zai samu mutum na wulakanci da kaskanci kuma sannan ga hukuncin da Allah ya ce ai wa mai zina a duniya shine yi masa bulala idan bai taba aure ba in kuma yana da aure ko ya taba yin aure a rayuwarsa shine a jefe shi har ya mutu waɗannan dai duk mun san dalilai a kansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisai kuma ya ambata mana cewa mutum uku Allah subhanahu wa ta'ala ba zai dube su ba duban rahama ran tashin alkiyama ba zai kalle su ba ba zai tsarkake su ba kuma suna da azaba mai raɗaɗi mutum uku sai Allah ya ware yin na farko da ya fara faɗa sai ce shaikhun zanin tsoho mazinaci sai aka faɗi shaikhun shaikhun anan ana nufin asayyib ba ana nufin sai wanda ya tsufa ba ko saurayi ne ko matsakaici ne ko ya tsufa ɗin in dai mazinaci ne to yana cikin waɗanda Allah maɗaukaki ba zai kalle su ba to musamman abin ya fi muni in yana da mata musamman kuma inda ya fi muni yana da matar ya nemi matar maƙocinsa musamman inda ya fi muni yana da mata ya nemi wadda ta haramta gare shi ya aura ko ya ko ƙanwa ko ya da makamancin waɗannan waɗanda Allah maɗauki ya haramta masa ya aura to wannan yana daga cikin mafi munin abin da mutum zai aikata na zina Allah maɗauki ya tsare mu sannan na biyu waɗanda Allah ba zai kalle su baran kiyama malikun kazzab sarki mai ƙarya shugaban al'umma wanda yake maƙaryaci shi ma ran kiyama Allah maɗaukaki ba zai dube shi ba sannan kuma ba zai tsarkake shi ba sannan yana da azaba wadda take mai raɗaɗi sannan yace ce wa'ailun mustakbir sannan matalauci mai girman kai mutum ga talauci babu hali amma kuma ga girman kai ya ɗora ma kansa to shi ma wannan Allah ba zai kalle shi ba ran kiyama kuma ba zai tsarkake shi ba sannan kuma zai yana da azaba mai daɗaɗi saboda girman kan domin girman kai babban laifi ne al'imam muslim da ahmad da nasa iskar wato wannan hadisi to abinda na so yau mu tattauna dama ba ayoyin nan ba ne mafasid abubuwan da zina take jawa a cikin al'umma su ne na so mu tattauna a yau don haka zan tsallake waɗannan nasoshi da abubuwan da suke cikinsu illa mu tafi kan abin da zinan ke jawowa amma daga cikin abin da ya kamata mutum ya sani dangane da wannan lamari shine kamar da na ambata babu wani mumini da yake da kokonto akan wannan hukunci cewa haramun ne in ku har aka samu mutum ya ce ma zina halal ce ko liwatsi halal ne to ya kafirta ya bar addinin musulunci daka ba wannan zancen ake ba zancen da ake yi shine menene wannan laifi yakan jawo a cikin al'umma ko a mutum a ƙashin kansa namiji ne shi ko mace ce daga cikin waɗannan abubuwa da zina take jawowa da liwatsi shine suna jawo talauci zina sababi ne na talauci ya dabaibaye ka ya dabaibaye ki ko ya dabaibaye al'umma baki ɗaya a shiga talauci tsadar kayan abinci tsadar komai da komai ƙarancin abin da ke hannun mutane ya yawaita kullum ana kukan talauci amma ƙofofin zina da lalata 'ya'yan mutane da ma manyan mutane da suke aikata waɗannan abubuwa sai ƙara buɗuwa suke sai ƙara sauƙi suke abun mutane ba a tunanin a tuba ba a tunanin a don mai wannan abu ke faruwa mai zina kullum in dai aikinsa kenan to zai iya kashe duk abin da ke hannunsa komai karancinsa ya kare shi a rayuwarsa domin ya samu biyan bukatar nan tasa ta son zuciya zai iya saya wa matar duk abin da take so ko da abin da ya mallaka kenan zai hana 'ya'yansa da matansa abin da za su ci su ƙoshi amma zai je ya biya buƙatar wanda yake zina da ita kun ga kwatalauci ya tabbata anan duk kuɗinsa kuma Allah zai iya dawo da shi cikin matalauta abu na biyu zina da liwatsi suna sabbaba duhu a fuskar mutum duhu ba ana nufin ka ga mutum a matsayin baki baki wani mutum baki ne sosai amma za ga akwai alamar haske yadda dai bahaushe ke cewa ana ganin alamar annuri da annadura da hasken imani a zuciya a idan mutum ko a fuskarsa to irin wannan haske da ake gani Allah na ɗaukewa mutumin da yake zina Allah na tafi da shi ba a samun sa a fuskar mutumin da yake zina Allah maɗauki ya tsare mu ba dan komai ba sai saboda kasancewar a yayi nisa da Allah subhanahu wata'ala wanda ko yake nesa da Allah Allah baya shi haske a fuskarsa zaka ga fuskarsa kullum ko da yana ado amma ba a gani in fari ne shi fat to za ka ga cewa akwai duhun imani a fuskarsa kuma al'umma suna kyamarsa saboda wannan abu. amma wace al'umma al'ummar mutanen kirki idan al'umma irinsa ne irinsu a junansu to ba sa ganin bakin junansu Allah tsari abu na uku zina da suluwatsi suna aukar da mutum ya sa ya auka ko suna sanya mutum ya auka cikin wani laifin daban da ya fi wannan ko kuma wani laifin daban daidai da wannan idan mutum mai zina ne zai iya yin shirka wani bawan Allah Allah ya jarrabe shi wata rana a wata ƙasa ba sai na faɗi sunan ba ya je wata ƙasa wadda ba ƙasarsu ba ya saki jiki ya aikata alfasha yadda yake so ya samu wata da yake so yake ƙauna ya kashe mata kuɗi kuma sannan ya ƙwallafa zuciyarsa a kanta kullum aikin kenan a aikata alfasha da safe da rana da daddare ta fita ta je wani wuri tana dawowa gaggawa yake ta dawo tana shigowa ta shigo ɗakin da suke zaune da shi da ita a hotel tana shigowa saboda tsananin soyayya ya faɗi ya sa goshinsa a ƙasa yayi mata sujada Allah subhanahu wa ta'ala da yake shine Allah shine kuma mai iko da ya so jarrabar wannan bawan Allah a inda ya sa goshin nan nasa a ƙasa ya yi mata sujada kun ga yana kenan kun ga zina ta ja shi ya aikata shirka to a irin wannan hali Allah subhanahu wataala ya ɗauke ransa Allah ya tsare mu daga cikin waɗannan abubuwa da zina ke jawowa kada lokaci ya ƙure mana Allah subhanahu wataala yana zare imani daga zuciyar mazinaci a zare imani tunda manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗi wannan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mai zina baya zina a halin zinar alhali ya zama yana da imani abdullahi bin abbas ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi cewa ana dauke imanin ana zare shi sai a mai da shi kamar wata inuwa sama da shi mutumin har sai lokacin da ya gama zinarsa sai a dawo masa da shi ba ana nufin ya kafirta ba kamar yadda khawarijawa suke fahimtar wannan amma dai ko wannan ya isa ya nuna maka cewa abin tsoro ne idan mutum Allah ya ɗauke masa rai fa a lokacin da aka zare imanin nan ai kun ga bala'i ya hau akan bala'i sannan abu na biyar zina tana cire wa mutum abin da ake ce ma alwazi uddini irin kwarjinin imani da zai sa ka guji aikata wani abu to zina tana cire maka shi in mutum mazinaci ne ba zai damu da aikata komai ba na laifi za ka gan shi bakinsa ba daɗi zagi cin mutunci ƙazafi za ka gan shi ba a wurin ɗa'a ba saboda shi gani yake in ya zo wurin ɗa'a ma shi ba gidansu ba ne Allah ba zai karɓa ba a hankali a hankali sai ka ga ya daina sallah a hankali a hankali sai daina aikata aikin alheri saboda me wannan nisan da yake da shi a zuciyarsa dangane da Allah maɗaukaki yana haifar masa kuma nisa a sauran abubuwan ibada wajibi ya bari mustahabbi ma ya bar shi Allah maɗauki ya tsare mu daga cikin waɗannan abubuwa ba zan so mu kai har wani lokacin ba mu sai mun maimaita fushin ubangiji Allah yana sa mutum ya samu fushi daga Allah subhanahu wa ta'ala in ya zama aikinsa kenan aikata zina wannan mu bar shi haka na gaba akwai zahabu hurmati fa'ili zina wasu suqutuhu min aini rabbih duk mutumin da ke aikata zina Allah subhanahu wata'ala yana tafi da kwarjininsa a gaban mutane a gun ubangiji ba shi da daraja a idan mutane ba a ganin kimarsa wallahi kuma zaka ga ko babban mutum ne Ga shi dai ane masa da'a amma in ya ɗauki wannan hanyar to sai ga Allah ya zare kwarjinin a idan mutane ba sa ganin sa da wannan kwarjini saboda duk al'umma ta san me yake aikatawa Allah ya tsare mu sannan abu na takwas an kusa karewa zikul qalbi wa wahshatuhu mai zina yana samun wani kunci a zuciyarsa da rashin nutsuwa ba za ka taɓa samunsa cikin kwanciyar hankali ba Allah na ɗauke masa kwanciyar hankalin la'alla za ka ce yana da kuɗi yana fantamawa yana morewa ya shiga motar da ya so gidan da ya so matan ma sai wanda ya zaɓa to amma a zuciyarsa akwai wahsha washar da ake nufi shine kewa in ka samu kewa tsakaninka da ubangiji ai ka gama babu wata kewa babu wata ɗeba kewa da za ta yi maka amfani saboda babu Allah a zuciyarka babu sansa a zuciyarka ba san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da shi abu na tara aikata alfashan zina yana hana wa mutum kyawawan ayyukansa kyakkyawan aikin da kake ganin ka aikata kana sa ran za ka samu ladansa sai Allah ya ɗauke shi sai ta lalata maka ayyukan kirki da kake sa ran za ka same su sai ka wayi gari baka same su ba abu na goma yaɗuwar cututtuka wannan ba sai an gaya maka ba akai cututtuka iri-iri tun daga ciwon sanyi ciwon abubuwa iri-iri har zuwa waɗanda su hiv aids da sauransu kowa ya san wannan abun irin yadda wannan bala'i ke sa mutane cikinsa ake aukawa ciki kuma ake ci gaba da ƙoƙarin yaɗa shi a cikin al'umma sakamakon wannan mummunan aiki da ake aikatawa abu na goma sha ɗaya na kusa da ƙarshe nan zan tsaya shine ita zina tana lalata al'umma ya zama cewa family system an ruguza shi saboda ruwan wani gidan an kai shi cikin wani gidan ruwan wani gidan an sa shi a wata mahaifar da ba gidansu ba don haka ‘ya'ya ba a san wannan dan na wane ne ba wannan dan na waye. wannan shine abin da ake nufi da tafakkukul mustama sai al'umma ta wayi gari da wahala ka ga wanda zai ambaci kakansa na hudu ya san shi bai sani ba ba a san wane dan wane bane wane dan wane ne saboda me akwai gutsurewa ta nasaba a wani wuri ba a sani ba sakamakon zina yan zina sun yawa ku duba ku gani yadda ake yi a yanzu saboda gudun kunya sai a ɗauki ɗan an haife shi sai a je bola ran ɗan adam mai girma sai a sa shi a bola a yadda shi ai ta tsintowa ga sunan iri-iri kuma mu zo muna cewa talauci ya yi yawa ai ba a samu ruwan sama ba ai ba a samu kaza ba duniya ta lalace in ba a bar wannan aiki ba kuwa wannan abubuwan haka Allah zai ci gaba da ɗanɗana mana sosai idan mun tuba mun koma zuwa gare shi abu na goma sha biyu kuma na ƙarshe shine alwahdatul fardiyya zaka ga cewa masu zina suna rayuwa a ƙashin kansu saboda kyama da kyara da ƙiyayya da gudunsu da sauran al'umma suke yi wannan kamar na ambace shi cikin bayanin cewa in Allah ya ƙika al'umma ma za su ƙika to wannan shi ma shi al'umma za su ƙyamaci mutum al'umma za su guji mutum idan aikinsa kenan ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah mu ɗauki matakin da za mu nisanci wannan mummunan aiki wannan mummunan aiki mummunan aiki ne da ba mu kaɗai zai taɓa ba sakamakonsa zai taɓa mu zai taɓa 'ya'yanmu zai lalata zuriya ina amfanin a ce gawa ne mutum ne babba ƙaddara ma ba babba ba ne ya zo ya girma shi ma ya yi aure ya yi ya yana nan da ransa sai a nuna masa yarsa gashi nan ta yi cikin shigi saboda me ya taɓa yi wa ‘yar wata a wani lokaci a rayuwarsa yana saurayi don haka mu guji wannan abun a duniya uƙubarsa ba ƙarama ba ce ballantana a lahira shi ma abin da ake samu na uƙuba a ɗau matakai jami'o'i wuraren karatu inda cakuɗi yake tsakanin maza da mata a kiyaye wannan abu gidajen hayar da 'yan mata suke ɗauka a cikin gari masu karatu abubuwan da ake da masu zuwa su ɗauke su a motoci kowa ya san wannan abu da manya a gari da ƙanana a gari da samari a gari duk wannan abubuwan wajibi a kiyaye Allah subhanahu wata'ala baya son wannan aikin in aka ci gaba da shi kuma sakamakon da zai ɗora akan al'umma mun san shi wajibi mu ɗauki mataki mu daina shi Allah subhanahu wata'ala muke roƙo ya tsare mu daga aukawa cikin irin waɗannan manya-manyan laifuka Allah maɗauki ya tsare 'ya'yanmu ya tsare matanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake mana wannan al'umma tamu daga aukawa cikin irin wannan mummunan lalata Allah ba mu kofar tuba kafin mu mutu Allah ya sa duk masu irin wannan laifuffuka da zina da liwatsi da makamantansu Allah ya sa su tuba Allah ba su kofar su tuba su koma zuwa gare shi cikin tsarki kafin lokacin da za a karɓi tuban a rufe shi kofar ba za ta samu ba Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا ألمنا روقانك ألا كتعلك كيمن وأن الأمة تامو Allah ka tsarkake mana zukatan mu farko Allah ka tsarkake mana gaɓuɓɓanmu Allah ka sa mu fi ƙarfin zuciyarmu duk lokacin da ta tashi za ta saba maka Allah ka sa mu fasa Allah ka ba mu damar mu tuba Allah ka taimaki ƴaƴanmu da mazansu da matansu duk inda suke Allah ka raba su da zina Allah ka sa ba za su auka cikin ta ba Allah ka raba su da kwaɗayinta Allah ka raba su da tunaninta Allah ka raba su da abokan da za su iya jan su zuwa gare ta waɗanda kuma suke dilmiya 'ya'yan mutane 'yan matansu da mazansu a irin wannan abu ya Allah muna roƙonka ka kame hannunsu su daina Allah ka mai da su kan hanya in ba masu tuba ba ne ya Allah ka raba al'umma da su Allah ka taimake mu ka gafarta mana zunubanmu wanda muka yi a ɓoye da wanda muka yi a bayyane ya Allah ka sanya mu cikin salihan bayinka Allah ka taimaki wannan ƙasa tamu da zaman lafiya da kwanciyar hankali da ƙarfin tattalin arziki Allah ka ƙara taimakon shugabanninmu akan da'a akan yin abin da ke shine daidai wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammad